daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul al'aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da arhaka. Radio Hausa daga nan birnin Tehran ne ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Litinin kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. bai da shi akwai shirin nan na kokon san sai duniyar ma yau shirinmu na karshe shine wato lafiya sai da kula. Ali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su ga labaran duniya yanzu kuma ga cikakkunsu iran da amurka sun fahimci juna fiye da zaman da suka yi a baya a zama na hudu a muscat Hamji kasar isra'ila ta kai hare-hare kan wasu sansanonin 'yan gudun hijira a yankin yamma da kogin jordan sannan za ku ji cewa an zaɓi birnin isfahan na tsakiyar ƙasar iran a matsayin cibiyar yawon buɗe ido a asiya a shekara ta 2025 madal yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakce ya bayyana cewa tattaunawa ba kai tsaye ba tsakanin jumhuriyar musulunci ta iran da kuma amurka zagaye na hudu ya gudana kamar yadda ya dace kuma kasashen biyu sun kara fahimtar ra'ayin juna tashar talabijin ta Paris TV a nan Tehran nakalto Arakci yana faɗar haka a wata hira da ya gabatar bayan kammala zagaye na hudu na tattaunawar a jiya wato Lahadi a birnin Muscat. Ministan ya ce ɓangarorin biyu sun tattauna batutuwa da suke da zurfi a cikin matsalolin da ƙasashen biyu suke son su warware na farko gamsar da amurka kan cewa shirin makamashin nukiliya na ƙasar iran ba ta tsaro ba ne da kuma maganar ɗaukewa ƙasar iran ta kuma tattalin arzikin da aka ɗora mata irakci ya ce wato tattaunawar jiya ladi dai ya tafi ko ta tafi an yi magana a kan bayanai masu zurfi kan wa'annan matsaloli biyu da aka ambata sannan babu batun magana ta sama-sama steve watkoff mai bawa shugaban ƙasar amurka shawara a kan al'amuran gabas ta tsakiya ne ya jagoranci tawagar amurka a taron kuma minista harkokin wajen oman ne mai kai kawo a tsakanin bangarorin biyu tun ranar sha biyu ga watan afrilu ne aka fara tattaunawa ba kai tsaye ba tsakanin amurka da iran kan shirin makamashin nukiliya ta ƙasar bayan da amurka ta rubuta wa iran wasiƙa dangane da buƙatar hakan sojojin hamji kasar isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare kan birane da kuma garuruwan yankin yamma da kogin jordan tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa hare-haren jiya sun fi wato mai da hankali ne a garin tulkaram da kuma sansanin 'yan gudun hijira na yankin a wannan karon ma dai sojojin yahudawan sun ba da umarni ga mazauna yankin tulkaram mata da maza da yara da kuma tsoffi da su fice daga gidajensu kwanaki 500 kenan da suka gabata ne gwamnatin amurka isra'ila ta kaddamar da wannan shirin na korar falastinawa da kuma rusa gidajensu da nufin korarsu kwata-kwata daga yankin yamma da kogin jordan majalisar ɗinkin duniya da ta bayyana ya zuwa yanzu yahudawan sun kori falastinawa kimani dubu arba'in daga gidajensu inda suka rusa wasu daga cikinsu a ni labarin kuma a jiya lahadi ce sojojin yahudawan isra'ila suka kai farmaki kan wata makarantar a yankin yamma da kogin wato makarantar halhum da ke kusa da birnin khalil inda suka jefa hayaki mai sa hawaye kan ɗaliban da suke karatu a cikin makarantar sannan wasu da dama daga cikin ɗaliban sun shaƙi iskan kuma sun sha wuya ƙungiyar magajunan gari na ƙasashen asiya ta zaɓi birnin isfahan na tsakiyar ƙasar iran a matsayin cibiyar yawon buɗe ido na wannan shekara ta 2025 manufar zaɓen birnin isfahan a wannan karon dai shine gabatar da ita birnin ga ƙasashen asiya saboda mutanen nahiyar asiya su ziyarci wato birnin da kuma ƙasar iran don sanin dubban wato wuraren tarihi da suke cikin birnin da kuma kewayensa labarin ya kara da cewa birnin isfahan yana daga cikin birane mafi tsufa a ƙasar iran sannan yana ɗauke da wuraren kallo da kuma buɗe ido a cikin birnin har ila labarin ya kammala da cewa ana da kayakin tarihi kimani dubu ɗari biyu a cikin birnin isfahan sannan wasu 1940 na kayayyakin tarihi a ƙasar hukumar unesco ta majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi wurare goma sha biyar na kayayyaki da kuma wato na kayakin tarihi da ke birnin don kula da su kula na musamman masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ƙungiyar hamas wacce take iko da yankin gaza ta ba da sanarwa cewa a shirye take ta saki fursuna mai suna wato edan alexander wanda yake da jinsiyar amurka da kuma amurka isra'ila don buɗe ƙofa ga tattaunawa tsagaita wuta a gaza da kuma buɗe ƙofar wato rafa don samar da kayakin abinci a cikin gaza kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto jami'an ƙungiyar tana faɗar haka a jiya lahadi khalil alhayya shugaban ƙungiyar ta hamas ya bada cewa hamas ta amince da hakan ne bayan wata tattaunawa da jami'an gwamnatin amurka kan batun ya kuma ƙara da cewa ƙungiyar tana son a fara tattaunawa da gaske tsakaninta da hamjakasar isra'ila ta hanyar masu shiga tsakanin su don kawo ƙarshen yakin da kuma wato ficewar sojojin yahudawa gaba ɗaya daga yankin gaza da kuma dai buɗe ƙofar rafa don shigowar kayakin abinci da kuma magunguna da ake bukata a gaza khalil hayya ya ƙara da cewa hamas ta yada wato ta yadda hada wato ya ce hamas ta hada wata tawaga wace za ta gudanar da harkokin shugabanci a gaza bayan tattaunawa a wani labarin kuma an tabbatar da cewa falasinawa kimani dubu ɗari da tara ne suka yi shahada a zirin gaza tun ranar 7 ga watan oktoba shekara ta 2023 shugaban ƙasar amurka donald trump ya buƙaci shugaban ƙasar ukraine wato vladimir zelensky ya amince da tayin shugaba putin na ƙasar rasha na su haɗu a birnin istanbul na ƙasar turkiya a ranar alhamis mai duwa don tattauna yiwuwar tsakaita buɗe wuta a tsakanin su kamfanin dillancin labaran sputnik na ƙasar rasha ya nakalto shugaban trump yana faɗar haka a jiya asabar a shafinsa wato na yanar gizo kamfanin dillancin labaran sputnik ya nakalto wato na ƙasar rasha ya nakalto shugaban trump yana faɗar haka jiya asabar ya kuma bayyana cewa wannan wata dama ce kowa wato ƙasashen biyu za su ɗauka don kawo ƙarshen wato zubar da jini a tsakanin su masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na sharhin bayan labarai. Biye da shi akwai shirin ko kun san sannan sai shirin duniyar mu a yau shirinmu na ƙarshe shine lafiya sai da kula da wannan ko muke cewa a yi ni lafiya. Sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan rahoton da mujallar Lancet mai kula da kiwon lafiya ta wallafa da ke bayyana cewa yawan Falasina wanda suka yi shahada a gaza ya haura ƙididdigar hukumar da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka mujallar lancet mai kula da harkar kiwon lafiya ta bayyana cewa yawan mutanen da suka rasa rayukansu a gaza ya haura yawan da hukumomi suka sanar mujallar da economics ta birtaniya ta buga ta buga wani bincike na baya-bayan nan da mujallar kiwon lafiya ta lancet ta gudanar inda ta bayyana cewa adadin falisinawa da suka yi shahada a yakin da gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila ta kaddamar kan zirin gaza ya zarce adadin da ma'aikatar lafiya ta gaza ta sanar a hukumance. har zuwa ranar biyar ga wannan wata na mayu ma'aikatar lafiya ta gaza tana cewa mutane 52,615 ne suka yi shahada sakamakon har haren da sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai kan zirin gaza ko da yake sahihan adadin mace-macen yau da kullum ba a saba ganin irinsa ba a tashe-tashen hankula masu ɗauke da makamai kuma babu irinsa ko da a manyan yaƙe-yaƙe irin na ukraine hukumomin gaza na ci gaba da fitar da cikakken bayanai kan adadin shahidan falasinawa binciken ya bayyana cewa ko da yake akwai shakku kan sahihancin waɗannan alƙaluma idan aka yi la'akari da yiwuwar dalilai na siyasa na ƙara yawan hasarar rayukan fararen hula abin da ya faru a baya ya nuna cewa kiyasin majalisar ɗinkin duniya da na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe sun yi daidai da waɗanda aka yi a lokacin yaƙin bisa labarin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayar ma'aikatar lafiya ta gaza ba ta bambance tsakanin fararen hula da mayakan 'yan gwagwarmaya a cikin ƙididdigar da ta yi kan adadin shahidai ba a watan janairu hukumomin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ƙiyasta cewa kimanin dubu ashirin daga cikin shahidan sun fito ne daga ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa ma'aikatar lafiya ta gaza dai ta dogara ne da dukkanin jerin manyan yawan adadin shahidai don tattara adadin waɗanda suka yi shahada na farko ta dogara ne kan bayanan asibiti na biyu kuma ta dogara ne kan binciken da aka yi ta hanyar yanar gizo inda iyalai ke ba da rahoton hasarar 'yan uwansu. baya ga bayanan mutane da suka yi baya ga bayanan mutane da suka yi shahada ba tare da an san su wane ne ba amma masu binciken sun yi amfani da wata hanya ta daban inda suka kwatanta rumbun adanar bayanai guda uku da ke dauke da sunaye shekaru da da kuma wasu lokuta takardun shaida na haihuwarsu wajen tantance yawan shahidan biyu daga ma'aikatar lafiya da na uku da masu bincike suka tattara ta hanyar amfani da bayanan shahidai da aka yada a shafukan sada zumunta waɗanda suka haɗa da waɗanda aka kashe kawai sakamakon raunuka da suka samu a jiki ta hanyar yin la'akari da haɗuwa tsakanin waɗannan jeri har zuwa 30 ga watan yunin shekara ta 2024 masu binciken sun kammala cewa ainihin adadin shahidai na iya wuce alƙalumin hukuma tsakanin kashi 46 cikin 100 zuwa 107 cikin 100 inda aka yi amfani da wannan iyakar akan adadin waɗanda aka sanar a baya-bayan nan adadin shahidan zai iya kaiwa tsakanin dubu saba'in da bakwai zuwa dubu ɗari da tara kwatankwacin kusan kashi biyar na mutanen gaza kafin yakin masu binciken sun yada cewa akwai babban rashin tabbas a cikin waɗannan ƙididdiga yayin da suka gano cewa mutane dubu ɗari uku da ɗari tara da hamsin da biyu an haɗa su a ɗaya daga cikin jerin sunayen a ɗaya daga cikin jerin sunayen kuma daga baya an cire su har ila yau mai yiwuwa ne cewa shahidan ƙungiyar hamas ba su da cikakken wakilci a cikin bayanan hukuma ko dai sakamakon shawarar siyasa na raina hasarar rayuka ko kuma saboda wahalar tattara bayanai don haka adadin shahidai na iya haura fiye da wanda aka ambata a cikin jerin sunayen bugu da ƙari akwai wasu da ba a san adadinsu ba watakila dubbai waɗanda aka kashe sakamakon wasu dalilai na kai tsaye kamar gazawar kula da lafiya sakamakon rugujewar tsarin kiwon lafiya a yankin wanda a halin yanzu ke da wuya a iya aunawa wannan yakin wanda shi ne mafi dadewa da zubar da jini a tarihin falastino ya lalata cibiyoyi da yawa da ke rubuta hasarar bil'adama kamar asibitoci wanda ya sa ba a iya tantance hakikanin abin da ke faruwa ba tun a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ne gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da haɗin bakin amurka ta fara yakin kisan kiyashi kan zirin gaza da ya hada da kisan gilla da barnata dukiyoyi ɓullar yunwa gudun hijira da yin watsi da kiraye-kirayen ƙasa da ƙasa da kuma umarnin kotun duniya na dakatar da yakin. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin goma sha biyu ga watan Mayun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan Zulkada na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru tamanin da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan Mayun shekara ta alif ɗaya tara da arba'in da biyar ba ma mayar da kasashen kawance suka yi wa kasar jamus daga ciki har da babban birnin kasar wato badin a ƙarshen yakin duniya na biyu saɓani ya kai a tsakaninsu akan irin tsarin siyasa wanda za a kafa a ƙasar jamus wanda kuma ya jawo tayar da jijiyoyin waya mai tsanani a tsakanin su sannan har ma hakan ya kai ga san ɗauki matakai wanda zai iya kai su ga gwabza yaƙi daga lokacin ne sai tarayyar soviet ta yanke shawarar gina katanga wadda za ta raba birnin berlin zuwa bangarori guda biyu da haka kuma aka raba ƙasar jamus zuwa jamus ta gabas karkashin tsarin gurguzu na tarayyar soviet da kuma jamus ta yamma bisa tsari na jarar hujja karkashin turawan yamma sannan kuma bayan faɗo tarayyar soviet an sake haɗe ƙasashen guda biyu suka dunkule suka koma dunkulalliyar ƙasar jamus ta yanzu masu saurare ko kun san cewa shekaru 55 da sa gabata rana irin ta yau 12 ga watan mayan shekara ta 1970 ƙasar bahrain ta balle daga kasar iran sannan kuma ta zama mai cikakken yancin kanta kafin zuwan addinin musulunci dai tsibirin bahrain yana karkashin iran ne wato daular farisa ta wancan lokaci amma bayan da musulunci ya ci daular farisa da yaki bahrain ta koma karkashin sarakunan musulmi larabawa cikin karni na bakwai na shekarar hijira kamariya bahrain ta sake komawa karkashin iran sai a lokacin yakin duniya na daya ingila ta mame bahrain a lokacin tana karkashin iran amma daga bisani sarki ya kai kara bayan kafa majalisar ɗinkin duniya inda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya aiko da wakilansa su hagana da wasu shugabannin kabilun larabawa a bahrain da kuma suka cimma matsaya tsakanin su da wakilan majalisar ɗinkin duniya da kuma sarki sha na ƙasar iran akan bayar da dama ga ƙasar bahrain ta zama mai cikakken 'yancin kanta maimakon zama ƙarƙashin ikon ƙasar iran ko ingila kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wannan matsaya wadda aka cimmawa inda ya fitar da wani kuduri mai lamba 279 wanda yake baiwa kasar bahrain din damar zama mai cin gishin kanta a ranar 12 ga watan man shekara ta 1970 aka shalanta ƙasar bahrain a matsayin kasa mai cin gishin kanta ƙasar bahrain wadda take a matsayin tsibiri da ke cikin tekun farisa tana da faɗin ƙasar kilomita murabba'i 775 masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyu ga watan mayan shekara ta dubu biyu da takwas, girgizar ƙasa mai ƙarfin richa tara ta auka wa lardin sinchu na ƙasar china wannan girgizar ƙasa ne ta jawo asarar rayukan mutane kimanin dubu tamanin da bakwai sannan kuma wasu dubu ɗari tamanin suka samu raunuka yayin da kuma wasu miliyan mutane suka rasa gidajensu masu saurare ko kun san cewa shekaru biyar da sa gabata a ranar irin ta yau goma sha biyu ga watan mayun shekara ta alif da tara goma aka haifi Dorothy Crawford Hodgkin shahararren mai ilimin sanadarai a birnin Alkahira. Dorothy ana ɗaukata a matsayin ɗaya daga cikin manyan masana na kimiyyar sanadarai a tarihi ta samu shahara a duniya wajen tantance tsarin mahimman abubuwa a fannin kimiyyar halittu ta hanyar amfani da hanyoyi na x-ray ko kuma samun hanyoyi waɗanda za su iya tantance hotuna. ta samu lambar yabo ta nobel a fannin ilimin sanadarai shekara ta 1964 daga cikin muhimman abubuwan da ta gano akwai tantance tsarin kwayoyin halittar insulin da kuma vitamin b12 da kuma penicillin hodkin ta zama memba a royal academy of sciences a shekara ta 1947 kuma ta bar aika da dama masu tasiri waɗanda ta yi a lokacin rayuwarta wanda suka hada da rubuce-rubucen altafai. a fannin ilmomin sanadarai da kuma kwayoyin halitta saboda kokarin da ta yi wajen bincike da ta yi a lokacin rayuwarta ta sami lambar yabo ta lemon snuff gold medal daga kwalejin kimiyya ta soviet day ta rasu a ranar 29 ga watan yuli na shekara ta 1994 tana da shekaru 84 a duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru arba'in da suka gabata rana irin ta yau wani bam ya tashi kan titin nasir husro wanda yake birnin tehran wanda kuma ya sanadin mutuwar mutane da dama a lokacin da kungiyar mko take ci gaba da kai munanan hare-hare na bambamai domin raunana tsarin jamhuriyar musulunci a kasar ta iran wannan ya sanya matakan tsaro a birnin tehran sun kara tsananta a wannan karan kungiyar ta mko ta aikata wani mummunan laifi wanda ta jiha bambamai a kan titin nasir husuru wanda yake tsakiyar birnin tehran fadimukin kasar iran wannan bom an bayyana cewa karfinsa ya kai daraja 50 na tnt ya lalata tare da kona wani gini mai hawa biyu da kuma masana'antar tufafi a cikin wannan lamari dai 'yan kasar iran tara ne suka yi shahada sannan kuma wasu 45 suka jikata irin waɗanda fuka wanda ƙungiyar munafukai ta ta aikatawa a lokacin sun yi sanadin mutuwar mutane da dama a ƙasar iran tare da goyon bayan ƙasashen yammacin duniya mu a yau. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shin da har kullum da yakan dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa da man bita a kansu har ma da bayyana mahangar masana akan da suke kallon lamarin ta fuskoki daban-daban. A yau shirin da zai dubi ne dangane da takun sakar da ake yi a lokutan baya-bayan nan tsakanin Pakistan da India. wanda hakan ya kai su ga shiga yaƙi wanda ya kawo asarar rayuka a tsakanin ɓangarorin biyu kuma irin matakan da ɓangarori daban-daban suke ɗauka na neman shiga tsakani domin sasanta ƙasashen biyu masu makwabtaka da juna wannan da shine abin da shirin zai dube a sa da fatan masu za a bi musanna hankali domin jin cikakken shirin. takaddamar da tukunnu kai a 'yan kwanakin baya-bayan nan tsakanin pakistan da india ta kai su ga shiga yaƙi babban abin da ya jawo wannan al'amari dai a lokutan baya-bayan nan shine kai wani hari da aka yi a yankin kashmir wanda yake ƙarƙashin ikon india kuma a nan take india din ta zargi pakistan da hannu wajen kaddamar da wannan hari a yaushe india ta zargi pakistan da wani abu makamancin haka takan ɗauki matakai da take kira na ukuba inda 'yan siyasa masu mulki a kasar ta india suka yi alkawalin ɗaukar matakai na ladabtarwa a kan mahukuntan kasar pakistan ƙasashen biyu na kudancin asiya waɗanda suka mallaki makaman nukiliya suna gab da gwabza yaƙi mai matuƙar muni idan ba a ɗauki matakai waɗanda suke da matuƙar tsauri ba to wannan zai iya yin babbar illa ga ƙasashen biyu da ma lokacin yankin wanda kuma shi ne babban abin da ya sa kasashe na yankin da ma waɗanda suke makwabtaka da indiya da pakistan ɗin suka ɗauki matakan shiga tsakani wannan salo na alaƙa tsakanin pakistan da indiya ya samo asali ne tun shekaru masu yawa ana ta samun saɓani na soji rikici na kan iyaka da ma hare-hare ta sama akan iyakokin ƙasashen guda biyu amma tun bayan hawan mulkin gwamnatin 'yan kishin ƙasa a ƙasar inda ta firaminista narendra modi a shekara ta 2014 wannan sabani ya kara tsananta gwamnatin modi ba kawai ta yi watsi da teburin tattaunawa ne ba kawai a shekara ta 2016 bayan harin da 'yan bindiga sa kai a yankin yuri ba ga haka ma ta yi yunkurin matsa lamba a kan kasar pakistan ta hanyoyi daban-daban sannan kuma ta tabbatar da cewa babu wata tattaunawa a tsakaninta da pakistan dangane da abubuwan da suke faruwa na rashin fahimtar juna da kuma takun saƙa da ke tsakaninsu. su a shekara ta 2006 ne lokaci na ƙarshe da india ta zirce pakistan domin tattaunawa ita kuma pakistan ta je india a shekara ta 2012 da kuma 2013 harin ta'addanci na 2008 a mumbai da kuma hayaniyar da ta biyo bayan hakan a yankin kashmir wanda ke ƙashin ikon india ne suka janyo dakatar da tattaunawa wadda ake yi da kuma ƙara rikirkicewar lamura a tsakanin bangarorin biyu a gefe guda kuma pakistan ta sha yin kira zuwa ga tattaunawa tare da raba al'amura na siyasa da kuma batun tattaunawa amma inda a ƙarƙashin jagorancin mudi ta nuna halin ko kula akan hakan tana mai cewa babu yadda za a yi a shiga wata tattaunawa da pakistan matuƙar dai ta ci gaba da goyi baya ga waɗanda inda ke kira ga 'yan ta'adda harin ta'addanci na 22 ga watan afrilu wanda aka kai wa wadin baisaran mai jan hankalin yawon buɗe ido a kusa da pahalgam a yankin kashmir na india ya sake jawo takun saƙa a tsakanin ɓangarorin biyu 'yan bindiga biyar mambobi na wata kungiya ta 'yan bindiga waɗanda ba a san ko suwa ne ba sun kai hari wanda ya yi ajalin fararen hula kimanin 26 dukkaninsu 'yan yawon buɗe ido na ƙasar indiya ɗin waɗanda suka haɗa har da kirista da ma musulmi amma dukkaninsu daga ƙasar ta indiya kafin yin labarin ƙasar ta indiya dai sun ɗauki wani al'amari da matuƙar mahimmanci kuma suka bayyana shi da cewa yana da matuƙar jan hankali sannan kuma gwamnatin ƙasar indiya ta yi amfani da wannan damar domin sabke hushinta akan mahukuntan pakistan ɗin duk wadda ta dai pakistan ta nisanta kanta daga wannan lamari matakan da indiya ta ɗauka zuwa yau sun haɗa da ƙara dan kwafar da alaƙa ta diflomasiyya dakatar da kasuwanci da kuma shiga hatsarin dakatar da yarjejeniyar ruwa ta indus wadda aka sanya wa hannu a ƙarƙashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya da kuma bankuna na ƙasa da ƙasa a shekara ta 1960 wadda ta tabbatar da raba daidai ta tafkuna guda shida a tsakanin dukkanin ƙasashen da suke makwabtaka da juna a matakan ramuwar ganya wadda aka ɗauka pakistan ma ta sanar ɗaukar matakin rage kimar alaƙar diflomasiyya da indiya inda ta toshe hanyoyi na kasuwanci kuma hana jiragen sama na inda ya amfani da sararin samaniya na kasar ta pakistan islamabad ta sanar da cewa donin kuri wanda inda za ta yi na hana gangarowar ruwa daga tafkuna zuwa cikin kasar pakistan zai zama wani aiki na yaƙi kuma za a mayar da martani da ya dace akan hakan yanzu dai duniya tana kallon new delhi ta kai hari ta ƙasa ko ta sama akan pakistan da kuma yankin kashmir wanda yake ƙarƙashin shugabancin gwamnatin kasar pakistan wanda dukkaninsu abubuwa ne waɗanda suka fuskanci ramuwar gayya daga ɓangaren kasar ta pakistan manyan ƙasashen duniya ciki har da amurka sun shiga tattaunawa da shugabannin pakistan da indiya a ƙoƙarinsu na kwakwafa wannan rikici kamar da ita ma rasha da china game da iran dukkaninsu sun ɗauki irin waɗannan matakai da ma wasu ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya domin ganin cewa an yi amfani da salo na diplomasiya domin kawo ƙarshen wannan takun saƙa rikicin da ya barke tsakanin india da pakistan bayan abin da ya faru a pahalgam tunatarwa ce kan abin da ya faru a watan fabrairun shekara ta 2019 lokacin da kasashen suke kusantar juna a cikin hatsari bayan harin kunar bakin wake wanda aka kai a kan motocin 'yan sanda a gundumar pulwama wadda take yankin kashmir ta indiya tare da kashe jami'an tsaro arba'in. a wannan lokacin ma inda ta ɗora alhakin wannan lamari a kan jeshi muhammad wanda yake cikin ƙasar pakistan amma daga baya an gano cewa ɗan ƙunar baƙin waken wani ɗan kashmir ne wanda ake kira da adil ahmad dar zirga-zirgar india a wannan lokaci sun samu rakiyar hare-hare ta sama a kan boda wadda ta hada kasashen india da pakistan a yankin balakut a arewacin kasar ta pakistan duk wadda india. ta ce ta nufi sansanonin 'yan bindiga ne amma shaidar da aka samu da kuma abubuwan da aka gani da ma hotuna waɗanda aka ɗauka sun karyata ikirarin na gwamnatin indiya sai dai kuma bayan wasu 'yan watanni rundunar sojin ƙasar pakistan ta mayar da martani sannan kuma ta kai wasu hari a kusa da sansanonin sojin indiya daga yankin kashmir wanda ake rikici a kansa a fafatawar da aka fara pakistan ta harbo jirgin sama na yaƙi da ƙasar indiya tana mai nuni da cika alkawalin ta ɗauka na ɗaukar fansa dangane da har-haren da indiya ta kai a cikin ƙasar ta amma kuma sojin pakistan sun bayyana harbo jiragen na indiya guda biyu tun daga fari da cewa su mun taba ne sannan kuma an shaida wannan rikici a tsakanin pakistan da indiya da cewa rikici ne wanda yake zai iya ɗauka salo mafi muni akan dukkanin takon saƙa da aka yi a lokutan baya wanda har ya kai ga harbe-harbe da ma kai hare-hare ta sama Kuna ce da duniya ta samu nasarar kwantar da hankali a yanzu a tsakanin inda da Pakistan. Akwai da za a iya samun tsoro na cewa waɗannan ɓangarori guda biyu za su iya jefa yankin kudancin Asiya a cikin wani mummunan yanayi na tsaro wanda kuma hakan zai iya shafar miliyoyin fararen hula da suke rayuwa a cikin kasashen guda biyu da masu sauran yankuna. Idan aka kalli batun ta fuskar yadda inda ta fahimce shi za ga cewa New Delhi ta ɗora alhakin samar da zaman lafiyan kasar ta indiya a yankin kashmir wanda ke ƙarƙashin kasar pakistan da yankin ta na kashmir wanda yake da 'yan bindiga da take kallon su a matsayin masu hatsari saboda haka ɗaukar dosa matakai wanda zai kai ga dakatar da kasashen biyu yin amfani da makamai masu hatsari abu ne da ya zama wajibi musamman misali a da cewa su suna mallakar makamai mafi hadari a duniya wato makaman nan na nukiliya gwamnatin kasar pakistan ta ce a maimakon a ci gaba da ɗora laifi a kanta da ya kamata indiya ta kalli lamarin ta fuskar da za a iya gudanar da bincike da kuma ɗaukar matakai waɗanda za su amfanar da dukkanin ɓangarorin biyu da kuma sanya majalisar ɗinkin duniya ta zama mai shiga gaba wajen samun hanyar raura wannan rikici da kuma samun fahimtar juna a tsakaninsu kashmir wani yanki ne wanda yake da yawan musulmi a ƙasar ta indiya sannan kuma ya zama musabbabin rikici tun daga shekara ta 1948 da kuma 1965 da kuma karamin yankin nan na kargil wanda shi ma an samu rikici a cikinsa a shekara ta 1999 tun shekara ta 1989 ake rikici a yankin kashmir wanda ke ƙarƙashin ikon indiya inda aka kashe duban dubatar mutane a waɗannan yankuna sakamakon munanan hare-hare wanda sojin indiya su kai amma yankin ya zama wani yanki wanda ake kallonsa a yanki mafi hadari da kuma yake fama da rikice-rikice a tsakanin bangarorin biyu a ranar biyar ga watan agusta na shekara ta 2019 firaministan indiya narendra modi ya sauya matsayin yankin inda ya kuskure ma ga sashe na 370 da kuma na 35 a cikin kundin tsarin mulkin kasar indiya wanda ya baiwa yankin na kashmir kware-kwaren yancin gishin kai tare da sabawa garanti na kundin tsarin mulki na kasar ta indiya dangane da batun kashmir matakin majalisar ɗinkin duniya da yarjejeniyar da suka kulla inda india ta mayar da wannan yanki yanki na rikici mafi tsanani a cikin ƙasarta sannan kuma ta yi amfani da wannan damar wajen ɗaukar tsauraran matakai na takurawa ga al'ummar yankin sauran kundin tsarin mulkin ya baiwa gwamnatin ƙasar indiya damar ɗaukar matakai waɗanda za su sauya fasalin kashmir wanda hakan ke kawo damuwa matuka ga musulmai na wannan yanki saboda za su iya zama 'yan tsiraru marasa rinjaye a cikin ƙasarsu a baya ba a baiwa waɗanda ba 'yan kashmir izinin sauya ƙasa ko gonaki ko kuma su zauna a cikin yankin mai rikici ba har ma da batun haƙƙin kada ƙuri'a amma sauyin kundin tsarin mulkin na agustan shekara ta 2019 ya sauya dukkanin waɗannan abubuwa kungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa suna bayyana indiya da cewa tana ci gaba da cizgunawa mutanen yankin kashmir da kuma take haƙoƙinsu ta hanyar sauya kundin tsarin mulkin ƙasar to kuma dai ya lamarin yake sake bullowar rikici da kuma takun saƙa a tsakanin ƙasashen biyu waɗanda suke zaman doya da manja wani lamari ne wanda yake zai babban tasiri mafi muni a yankin kudancin asiya wanda hakan ne ya sanya ma ƙasashe waɗanda suke da tasiri a yankin musamman rasha da china da kuma iran za a a niyar ganin cewa sun sasanta bangarorin biyu ita ma nata gwamnatin kasar amurka wadda da farko ba ta ɗauki lamarin da wani mahimmanci ba har ma tana ikirarin cewa ba za ta sanya bakinta ba daga baya dai shugaban kasar amurka ya sanya baki a cikin lamarin inda ya tuntubi firaministan indiya da kuma na pakistan akan wajibcin dakatar da buɗe wuta da kuma komawa kan teburin tattaunawa domin samo maslaha da kuma bakin zare na warware wannan rikici duk da dai bangarorin biyu sun amince da shawarar da shugaban kasar amurkan donald trump ya gabatar musu kuma sun sanar da dakatar da buɗe wuta to amma daga bisani kuma india ta ce tana zargin pakistan da ke ta wannan yarjejeniya duk cewa pakistan ta musanta dukkanin zarge-zargen na india da ma bayyana cewa wani kokari ne na yin fatali da wannan yarjejeniya da kuma sake komawa akan turba ta yaki. da dama da gaske masana sun yi imanin cewa hanya ɗaya tilo wadda za a samu zaman lafiya ita ce samun fahimtar juna da kuma ɗaukar matakai na dakatar da yaƙi da duk wani abin da zai kai ga nuna wa juna yatsa a tsakanin indiya da pakistan da kuma yin haƙuri da juna da kai zuciya nesa akan dukkanin abin da ka iya faruwa a tsakanin su musamman ma dangane da batun yankin na kashmir da kuma ayyukan da wasu ƙungiyoyi sukan aikata wanda hakan shine babban umla a isan da ke jawo rikici da kuma takon saƙa tsakanin su a halin yanzu dai za a iya cewa kura ta lafa to amma dai duniya ta sanya ido ta ga yadda bangarorin biyu na pakistan da india za su yi aiki da fahimtar juna da aka samu dangane da batun dakatar da buɗe wuta a wannan yaƙi. ta jama'a masu sauraron lokacin da muke da shi da riske mu dole nan zamu jale zamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon to amma kafin wannan lokacin abdulun kowa da kowa ne ke ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa VOH da ke uh, tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. Shirin a yau zai mai da hankali ne kan zazzabin shawara yellow fever ko kuma fever zone. wata cuta ce da ke yaduwa ta hanyoyin cizon sabro kwari tsuntsaye da dai sauransu da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka To kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan zazzabin shawara, yule ko kuma fiye version daga cikin cutukan da kwari ke yadawa ko kuma sauro. Shirin a yau muna tare da Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita a birnin Jos da ke jihar Plateau a tarayyar Najeriya, wanda kuma da farko ya fara yi mana bayani kan abin da ake nufi da shi zazzabin shawara. To gaskiya kalma dai ta shawara kalma ce mai sarkakiya. ko a hausance ma abin da aka fi kira shawara ita ce a ga mutum ya sauya wato farin ido ya koma a ruwan rawa wato yalo kenan a wannan shi mafi yawanci a kira shawara to a dai kalmar likitanci ana kiranta jaundice a kuma shi jaundice ba a kiranta shi a matsayin ciwo ana ɗaukar shi alamun ka da dama ma'ana ba abu ne ke sa ido ya yi ba ko ido yayi farin ido ya yi launin dorawa akwai cututtuka da dama misali konewan jinin sikla eh, konewan jini da ke faruwa a sakamakon ciwon sikla da kuma ba mamaki in mutum yana da ciwon hanta da kuma in mutum ma wani lokaci ko da malaria mai tsayi ne wani lokaci ido kan dan rine to kaɗan daga cikin abubuwan da suke sa ido ya sauya launi ya yi ruwan ɗorawa maimakon fari to amma kuma akwai kuma wani ciwo da kwayan cuta take sa mai suna yellow fever wanda nau'in kwayan cutar virus ne take sa wannan ciwon a da a baya an yi ta fama tare da wannan matsalar kuma yana ɗaya daga cikin muhimman ciwukan da ake tsoron yaɗa shi tsakanin ƙasa da ƙasa wato international borders a shi sa ko a fasfo ɗin mutum in za a yadda mara ya shiga wata ƙasa sai an tabbatar an mara rigakafin wannan kwayan cuta ta yellow fever virus wato kwayan cuta ƙanana na virus wanda suke haddasa a yellow fever wato zazzabi ne sa shawara to wannan takaitaccen bayani kenan abin da za mu iya ɗauka matsayin ne shawara amma da dama idan mutum ya canza launi fari ya koma launin ɗaurawa to aka ce a ah, wannan yana da shawara to amma wancan na zazzabi shi ciwo ne mai yaduwa abin da ke canza launin ido ba guda ɗaya bane amma an ga ce ciwon shawara da ake so a yi hidima a kan shi a ware mutane da kai kuma a yi rigakafin shi to ana maganan shawara irin wanda kwayan cutar yellow fever virus take haddasawa. To dakta ko ta waɗanne hanyoyi ne ake kamuwa da shi wannan zazzabin na shawara? Eto eh, kan ɗauki wannan kwayan cuta ta hanyoyi da dama. amma wanda aka fi jin tsoro shine ta hanyar numfasa wanda in ya shiga jikin mutum zai kawo matsaloli da dama zai kawo lallacewar naman jikin mutum zai kawo lallacewar jinin mutum ya kone yayin da jan jini ya kone yakan likita ya zama wani abu da ake kira bilirubin wato wannan abin da ke sa ido launin ido ya canja daga fari ya rine koma ruwan ɗora wato yalo to cikin hanyoyin da ake daukan ciwon kenan sannan akwai waɗansu hanyoyi daban amma dai ko ma ya ne hukumomi suna la'akari da cewa eh, rigakafi na dakatar da wannan ciwon kuma yana hana yaduwa tsakanin ƙasa da ƙasa saboda haka dole ne a yi saboda kan mu ce dauko daga ƙasar da babu abun saboda daga kasar da ake da abin ya kawo kasar da babu a wannan kenan shi wannan kenan game da zancen yada shi da hanyar da ake yaɗa shi to dokta an ce akwai rigakafin shi wannan ciwon wani karin haske ne za a yi mana a rigakafin nan zai kowa za a iya mashi sai dai kuma ga yara wadanda kanana ne ba su gama tsarin rigakafin da ake kira routine immunization ba akwai sauyi da likitoci za su iya sawa amma kowa zai iya kaiwa duk mutum da ya kai a bar fasfo ya tashi daga wannan kasa ya je wata kasa za a iya mashi wannan rigakafin su kuma gobe za su tsara yadda suke so su yi su bi da wannan aiki na rigakafi a yadda ya dace a bisa kuma ga ilimi saboda haka in za a yi kira za a yi kira ga duk wanda ya samu dama ya je a in an gaba da wani matsala a jikin shi da zai hana shi ya karɓi wannan rigakafin za a ci ba ba yanzu ba a bar kuma bayani wannan abin da ake tsarawa da a kowane lokaci muna gani To ko ana warkewa daga shi wannan zazzabin? Eto eh akan warke, akan warke. za a yi jinya sai dai kuma akwai abin da ake kira high mortality rate a mafi yawancin mutanen da suke kamuwa daga wannan ciwon suna mutuwa akwai alkalma daban-daban da ke nuna cewa daga kashi arba'in zuwa kashi sittin kan iya mutuwa in sun kamu da wannan ciwon amma akan samu wanda suke warkewa to amma duk da haka dai ciwon da ya zama mai barazanar yaduwa ne kuma yana kisa to za ka ga yana da tsoratarwa sosai dalilin da ya sa ciwon ibola ya zama al'amari mai da ke da muhimmanci wa hukumomi da kafofin lafiya na duniya a so shi ma yellow haka ne shi sa ko za ka je aikin maka ne sai an ma wannan daga wanda yake wanda mutane suke cewa allura alluran tafiya hajji mafi yawanci alluran da aka mai da hankali a kai alluran rigakafin ciwon shawaran kwayan cutar yellow fever ne saboda in an yi aikan iya samun mutum kariya na kusan shekara goma shi sa fasfo in ya kai shekara goma dole ka canja saboda za a sake ma rigakafin ba da aka amfani da tsohon fasfo da ke amfani da shi shekara goma sha biyu da suka wuce a zuwa cito za a zuwa buga ma biyu za kawai ka tafi kasar da za ka tafi ana ganin rigakafin karfin ta ya kare sannan sannan dole a sake maka wani rigakafin kafin ka tafi wannan irin hikimomi da hukumomi suka yi kira a baya amma yanzu a kuma ko da ciwon hanta mai sa shi ma ido ya launin ido ya canja daga fari zuwa shi ma da dauka kamar baya warkewa ne wato hepatitis B virus infection da kuma haddana amma yanzu alhamdulillah akan samu magungunan da suka yi tasiri wurin dakile kaifin ciwon in su ma kaga sun sa ciwon ma ya warke ba lallai ne ga amfani da magani a warke ba amma akwai alƙaluma da ke nuna ana warkewa. To kowace shawara ce dakta zai baiwa jama'a game da shi wannan zazzabin na shawara? To gaskiya shawara ta babba shine na farko ga al'umman ƙasa don shawara na biyu kuma ga hukumomin da alhakin lugar lafiyar mutane ke wuyansu. na farko shawara ga jama'a shine na in an gai mutum ya hau zazzabi ido ya yi ne ya zama ruwan dorawa to kada a ɗauka cewa ai maleriya ne ko kuma ai shawara ne saboda in ka ce shawara ne to me yake nufi ciwuka da dama sukan nuna kansu hanyar a tura launin farin ido ya koma dorawa ya koma yalo kenan ba ba ka san ma kowane ne a ciki ba baka san ko me yaduwa tsakanin mutum da mutum ne ko ba saboda kwayan jini ne ba ko saboda ciwon hata baka san me bane saboda kan ga gauta yana da zazzabi kuma idan shi ya yi yalo wato yana da shawara to a yi kokari a tuntubi likita in mummunan ciwo ne da ka iya zama annoba maza a sanar da shi likita zai ɗauki mataki za a sayar da mutane ba zai kai yaɗu ba ya zama babban annoba ya ta shafa mutane a yanzu kun mun ga dai yadda ciwon lasa ya yi zama na babban matsala a Najeriya an yi fama da Ebola a baya Tana ka wayewa da sanar da hukumomi ko kuma asibiti mutum ya gabatar da kashi a asibiti in ya ga wani abu dan kankani yana fi kyau fiye da kawai mutum ya ja bakin shi ya shuru ya dauka ai kaza ne ai shawara ne a shawara da ma'anarta daban a wurin mutane daban-daban kuma an je asibiti abubuwa da yawa ne kan iya nuna wa ido a matsayin canjin launi daga farin ido zuwa ruwan dorawa so wannan kira da shawara daga mutane shawara daga hukumomi a dinga duba matsaloli akai-akai wato sashen hukumar lafiya ta ƙasa da na jiha wanda suke lura da yaduwan ciwon annoba wato epidemiology unit ya kamata su ma su dinga yin rigakafi a kai a kai ana kuma shiga cikin al'umma ana duba ba sai abu ya fara kankani ba ya zama babban matsala sannan a ta kawai ya za a kwaci mutane a hangen nesa da kuma ɗaukan mataki tun kafin abu ya zama ya caɓe shine a ala shine alheri wannan kenan malam To masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata ranar talata idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Yanzu dai a madadin bakon namu a yau Dr. Sabo Ahmed na Jami'ar Jos a birnin Jos da ke eh, jihar Plateau a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. daga da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin